biyo bayan yawan ta zan da ke yawan ɓallewa a gida ga ma'aurata inda suke yawan zargin juna wasu daga cikin matan aure na zargin mazajensu na yawan barin su a gida babu kyakkyawan abinci inda suke garzayawa wurin masu shayi su na karkashe da kayan daɗi haka su ma wasu daga cikin mazan auren na korafin cewa rashin kulawa matan auren a gida na ɗaya daga cikin sanadiyyan jefa su wannan halin to shirin gari ya waye ya samu garzayawa domin jin ra'ayoyin wasu daga cikin ma'auratan game da wannan matsalolin da ke yawan faruwa a gida ga kuma yadda zan tamu da su ta kasance sunana nasiru a wannan gaskiya ba tabbatacce bane da zagaye wannan kawai ka zo ga zaka lubtan ne kwaya daya da dan buredin 50 zaka dan sa cikin ka saboda iyalin da kake su da yawa ba wa baki dan abun karin wani lokaci ba zai wadace su da yawa sai ka dan hakuran musu kai ka fito ka dan sai lubtan ɗinka kwaya daya ka dan jika da dan buredin ka na 50 ka dora kai ba ka je ka cigaba da sana'a ka kawai to me yasa ba kwa karyawa a gida eh to gaskiya magana an ka kai kamar shekara 10 sha ashirin da mace da yara radio ba kowa ke zuba karya ba gaskiya magana a gida ya goma ce dan fito waje dan abun karin yabo masa a gida shi ya fito waje dan samu dan lubtan din shi kwaya daya da buredin nan da 50 ya sai tafi shine amma fa matan nan suna zargin cewa kukan bar su da dumame ne ku ku gogo ku tar gurguje makwai kai a wannan zargi ne gaskiya magana tsakanin Allah wani abin da matan za su kada shi ma kai ba za ka mace shi wallahi ka fita waje tsakani da Allah dan ba za ka shi kanka dubu ɗaya ban ka fito wurin shayi amma za ka kashe masa dubu ɗaya ban kari in ka fito ya kashe kashe ɗari ne ka karya ka wuce tsakani da Allah wannan zargi ne kawai amma su da yawan mu maza tabbas wani wallahi yanda ake ci a gidan shi sai a hankali kwanan ba fashi abin da yake a cikin shi kila wajen sana'ar shi ma sai ya taka da kafa zai eh amma zargin da matan ke yi suna zargin ku bar su da dumaman tuwo a gida amma ku zo ku rugurguje makwai da kuma kaji a gefe wasu kenan wasu ke ai ba tare an zama ba amma tabbar akwai masu rugujewa gidan kuma haka nan ba komai to a ganin ka me ke kawo rashin karyawa a gida eh to rashin karyawa wani wani sabo ne ko da ya ci sai ya zo ya ɗin kurɗin ruwan lifin din nan saboda ya zama mushi don ko zai kwanta ma sai ya kurɓa ko ba gaskiya ba wani kuma a karyawa ne bayan da baya kasancewa sunana sun ta'ayi wa'yansu gaskiya akan samu irin wayannan matsalolin wani zai iya yiwuwa zai tashi da safe da wuri zai tafi wurin nema sai ga matan suna nawa wurin yin abincin da za a karya kuma lokacin da zai fita ya je nemo masu yayi wani kuma sako ne idan ya fito ko ya karya sai ya zo wurin mai shayi ya zo ya dan sha shayi sannan ya wuce wurin sana'arsa in namiji adali akwai marasa adalcin da suke haka za ka ga wani abun da zai kashe a teburin mai shayin ya isa a yi cefanen da gida kowa zai wadatu amma ba zai ba wani kuma zai wadatar da su sannan ya kamo hanya ana samun haka gaskiya ina gargadin mazaje yan uwana ya kamata san hakkin da Allah ya dora masa a kansu lalle ne in kana da halin da za ka ma iyalinka ka wadata su kai ma a neman ka sai Allah ya buɗa maka sunana malam Hamis yana danganta ne da shi wanda ya baro gidan tuwon ya baro koko ya baro abin da ya fi haka sannan akwai mutane suna nau'i nau'i akwai wanda shi bai karyawa da wuri kuma a gida safe ana karyawa da wuri saboda yara za su tafi makaranta wanda bike da irin wannan tsari na rashin karya da wuri kaga bayan da za a ce ya tsaya gida ya karya dole in ya fito waje ne zai karya duk dai abin da ake bukata a ciki daga bangaren mazan zuwa matan shine adalci in an wadata in an baki abin da ya dace kin cikin koshi to magana ki tafi kina zargin wai an je waje an sha shayi wannan matsalar ki ci adalci dai shine abin da sunana Zainab Maskara tudun nufawa gaskiya hakan yana faruwa domin za ka ga sau tari da yawa mazaje sun fita sun ban mata a gida ba wani abincin kirki amma su sun fita sun je sun samu teburin mai shayi sun zauna a soya musu wannan a kawo musu wannan suna can fa sun manta da matansu da suke gida da yara in kin zo kin yi magana wani dama ya dan ware abin da zai baki ya sa a gaban aljihu in ma zai baki kenan zai iya cewa kin ga wannan shikenan ma na samu sauran kuma yana can ya ajiye su ya yi tanadin su da in ko dare ne zai kai zai ya ajiye na dare na zuwa gumi shayi in ma na safe ne ya waje na safe ba sai ka ga namiji ya kai har sha biyun dare a teburin mai shayi wanda kuma hakan gaskiya bai kamata ba eh kamar yadda na ce maka wasu mazaje to ai haka wasu mata yamma suke da ka ga tsakanin da Allah wata matar ba ta da kula tsakani har ga Allah zaka ga eh komai mijin nata ya riga da ya kawo mata amma ba za ta taba yin aikin ta abubuwan nan da ya kawo ba komai ya kawo baza baza baza baza zaka gani ba tsafta ba gyara to wani namijin ma yana so ya zauna ya karya a cikin gida bai samu dama ba saboda yawancin ga abubuwan kasanta nan wanda a ce ya zauna ya ci abincin ma ba zai iya zama ya ci ba kaga su matan su suka janyo mu wa su matan don gaskiya ana samun matan da ba su da kwantawa da mazajen hankali a gida ban nan nasu zauna su ci abincin da ya kamata kamata a cikin gida. Sunana Aisha Adam, ki gaskiya ba tare an zama ɗaya ba gabaki ɗaya. To ni dai domin ni dai a nawa ban sami irin wannan matsalan ba gaskiya. Ni mijina insha Allahu ana yin sallar isha ke dawowa saboda kulawa da nake yi da sauransu to amma ina akwai kuma matan gaskiya da mazajen da suke musu haka domin muna tare da mataye kuma suna faɗin irin wannan tsakanin da Allah miji zai zo ya dan ba da dan kuɗi ko ɗari biyu ko ɗari uku shi kuma zai je ya ci ɗari biyar a waje shi kaɗai nan kuma ya batta ita da yara to gaskiya maza su ji tsoron Allah akan irin wannan abubuwa da suke yi ba da kyau bai da kyau domin mene Allah sai ya tambaye su akan kiwon da ya ba su kuma in ka kyauta ta kai ma ka ga bude a gurin Allah ana Zainab Abubakar tsakani ga Allah gaskiya ne saboda yanzu mafi akasari mazan da ana shaidar maza amma ban da yanzu miji sai fita waje ya je ya ci daɗin shi ya ci ƙwan shi ya ci indomi ya sha tin shi mace kuma a bata da ruwan ko kuma a bata dumaman tuwo gaskiya haka yake kasancewa so da yawa ma amma mazajen sun yi korafi akan cewa fa ba su samun kwanciyar hankali a gidajensu wasu ma in aka ce dare yayi Allah Allah suke gari ya waye su fita saboda halin ku na mata a cikin gida yaya haka eh to gaskiya ba duka aka zama daya ba gaskiya ni dai sanin kaina ko ba haka ba ni ba na irin wannan amma gaskiya ina ba da shawara duk masu irin wannan ma a matan su canza su gyara ni suna na Khadija Muhammad Sani amma anan unguwa ana ce min Talatu hakikanin gaskiya wannan magana haka take yau namiji ne za ku tashi tare da shi a ɗaki ɗaya ya san cewa daidai da sabulu babu kuma shafa na za a shafa amma za a ce gashi ci a wajen meti yana zaune ya haɗa indomi da biredi da kwai yana ci yana harɗa kafa na labari a wajen ita kuma mata ko oho ya ta kasance da yaranta sun ci ba su ci ba me ya kamata in yi in taimaka wa matan nan su ba ruwan su wannan mutum ma zai iya cewa sisi ba ni da shi to ya za a yi to ke kika san ma da za a yi ba magana mai daɗi ba ki yi haƙuri in Allah ya sa na samu na dan taimaka a dan yi wani abun kin ba su baki ba su ba oho ya'ya ga su na an basu su wa'ansu ya'yan ba makaranta suna yawo da buhu su ba ya'yan bola ba su ba ya'yan almajirai ba wasu suna da galiba a gida to menene galibin su uwa da uba shine galibu mafi akasarin uba ma shine babban galibu ba ruwan shi ko ba gaskiya ba yau yaron nan ya aka kasance mahaifiyarsu ya aka ta samu abin da ta ba 'ya'yan nan suka ci suke tafiyata da rayuwarsu in ya ga dama wani ya ce miki gashi nan ya hakuri wanda ma yake son magana mai daɗi kenan wanda bai son magana mai daɗi shi ba abin da dame shi to hakika dama ai masu iya magana kan ce duk wanda yayi da kyau ya sani da fatan dai kowa zai gyara a dawo a samar da zamantakewa mai kyau a gidajen aure karshen wannan rahoton kenan abdullahi musa sogiji DITV gari ya waye ya waye dukan To a gaida Abdullahi Musa Sogiji daga teburin mai shayi yanzu kuma bari mu bi wakilin mu Abubakar Haladu Umar zuwa hayin Malam Bello inda aka tsinci jaririn da ba san wanda ya yadda shi ba ga rahoton kamar haka. Duk da cewa akwai soyayya da kuma ƙauna tsakanin uwa da kuma 'ya'yan da ta haifa da cikinta. sai dai akan bayyana cewa fa a duk lokacin da uwa tana tunanin cewa ta samu ciki ba ta hanyar aure ba to ta samu ɗan nan ko kuma ta samu ya to ta kan ƙoƙarin kashewa ne ko kuma ta wurgar da shi a juji ko kuma bola da sauransu to ko a ranar litinin din nan ne fa da misalin karfe shida na asuba al'umman da suke zone a hayin malam bello da ke karaman hukuman igabi riga a garin kaduna sun waye gari ne fa da ganin wani jinjiri sabon hayuwa da aka zo aka ajiye shi a bola to hakan yasa mazona wannan unguwar mazansu da matansu hankalinsu ya tashi ba kwarai da gaske inda suke bayyana cewa fa wannan rashin tosayi ne da kuma rashin imani mun isa wannan hayin malam bello din da ke garin kaduna kuma mun ga wannan jinjiri da aka yadda da shi mun zanta ga wasu wanda ganau ne wanda suka fito suka samu wannan jinjiri sun bayyana mana abin da suka gani da kuma jan hankali da suka yi ina na sadiya da to abin da ya faru a wannan wuri daidai wannan guri safe bayan mun fito sallah asuba na aiki yaro na ana kiran shi umar domin da ke siyo mana abin da zamu yi amfani da shi sai ya ga akwai alamar wani abu a wani guri akwai motsi to akwai wani yaro abba sai kira wa abba sai suka duba sai suka ga jariri sai ga jariri sai ya tashi sai suka zo suka kira matan wannan gida akwai maman zara akwai maman hibba da suka kira wasu su kuma sai suka gaya marajansu su su da marajansu su su uku matan uku maran uku sai suka zo suka duba sai suka ga jariri lafiyayyen yaro jariri na miji sai suka dauka suka shiga da shi kai masa wanka suka samu saskara a yanzu halin da ake ciki ma san kai shi asibiti a duba lafiyarsa ke daidai nan wurin wannan gurin to shin akwai kaya a cikin shi ko ba kaya a cikin shi sai dai zani kawai akan lullube shi hmm. to shin yaron namiji ne namiji ne kuna sabuwar haihuwa ne ko koya kwana biyu sabuwar haihuwa ne cibiyar sa ya ce a wannan unguwar kun taba samun wannan ko shine na farko a ba shi bane na farko akwai sanda aka samu can kasa matar mai anguwa ta rike yaron yanzu ko yana wurin ta koyawa wurin ta Allahu alamu abinda kuma muke tunanin yayi sa muke samun irin wannan a wannan gurin saboda wurin yayi baya baya kuma wurin silent ne galiba sukan fito ne daidai lokacin da bayan sallah asuba tunda da ba kowa a nan ku baki ne ko yan unguwa ne baki ne domin ai inda a ce yan unguwa ne to dole cikin matan unguwa ko da mu maza ba mu san abin da ke faruwa ba su matan za su sani dan hankali na muke da shi na farko akwai kafofin sadarwa da ma'ana kalma wadda ake amfani da ita a waya wannan abu yana taimakawa wajen yada baɗala na biyu kuma iyaye su dage wajen tarbiyyar yayansu su san abin da za su sa da abin da za su ci da abin da suke yi na uku kuma malaman islamiyyu su ma su dage wajen tarbiyya su taimaka wannan shine kaɗan abin da zan faɗa sunana bilamin muhammad usman yau dai mun tashi da wani alhabin albini wanda da muna jin shi a wani guri sai ga shi kusa da gidanmu shin da kaga wannan abun ya kaji a ranka gaskiya ban ji daɗi ba na yi bakin cikin wannan abu da al'umma ce ta ta hausawa da muka samu wannan al'amura kuna ganin me ke haifar da haka rashin tarbiyya ne a hakan ma misali a ce ko da dabba ce ta haihu ta yadda ayanta haka ai bai kamata ba bare dan adam wanda Allah subhanahu wataala ya magana a cikin Qur'ani yace ya karrama dan adam sai kuma ka zo ka wurga ka wurga da shi ka wulakanta da shi rashin tarbiyya ne da kuma al'amuran rayuwa yadda ya tabarbare da na jan hankali ga yan umu dan Allah da annabi mu wanda ta san cewa ma ba za ta iya daukar wannan al'amuran kan ba bai kamata a ce ta zo ta wurgar da yaran nan ba saboda abu ne wanda bai dace ba ce ka ɗauki ɗan adam wanda Allah subhanahu wataala ya karrama shi kai ka gulakanta shi ai baka yi ba kyauta ma kanka ba ɗaya daga cikin uwa wanda ita ma ta zo ta ɗauki wannan ɗin kuma ta kai shi asibiti don duba shi ta bayyana mana yadda ta samu labarin da kuma abubuwan da take gani yake kawowa mata suke ɗaukan ciki ba ta hanyar aure ba har su kai da wurgarwa sunana Aisha Abdullahi eh da safen nan ne misalin karfe bakwai ina gindin murhu ina dama ma yara ko sai ya yaya a mu nan matasa guda uku suka shigo sai na ce musu lafiya sai suka ce baban zare na ce ku yi magana mana suka kara cewa baban hibbana ne na ce eh baban mene ne menene ba za ku yi magana ba sai suka ce min jariri ne a gindin transformer na sai muka fito gaba ɗaya ina zuwa gindin transformer sai na sadda jariri a nannaɗe a tsumma guda biyu da hula a kansa kafarsa ɗaya ta nannaɗe da ciyawa sai na sa hannu sai na cire ciyawan sai muka ɗauko yaro gaba ɗaya mu muna kuka sai muka shigo da yaro cikin ita. kina ganin ta wata hanya aka samu yaron ina tunanin wannan yaron dai ba ta hanyar sunna aka samu wannan yaro kina ganin me ke kawo haka mu ba za mu ce sakacin mu na iyaye ba mu kuma ba za mu ce sakacin mu na iyaye tunda abin da yaro zai aikata a waje ba zai yi shi a cikin gida ba ni dai sharon da nake bawa ga iyayenmu mata game da al'amarin yara duk wanda yake da ƴaƴa mace Allah ya ba mu arzikin ƴaƴa mace dole za mu kula da yin da tarbiyyar ya'yanmu suke tafiya yaro in yana al'ada dole za mu sa ido a duk inda yaro yake al'ada in yayi ka tambaya in bai yi ba ka tambaya a nan ne za ka tantance cewa eh yaro na dauke da lalura a jikinsa ko bai dauke da larura to shi yanzu kina ganin ya dace a ce uwa ko ta wata hanya ta samu da a ce ta wulakanta shi ko ta wulakanta wallahi tallahi ba zai yi dan ko mu wannan abin ya zama mana abin al'ajabi ne muna jin abu a wata unguwa muna bude rediyo mu ji wannan al'amari sai ga abu a unguwa ma unguwa ma za mu ci a kofa gida a kofa gida ma a hannun mu tun an sanar da hukuma an sanar da mai unguwa hmm. mai unguwa ya ce ya kira hukuma za su yi wa za zo sa shi shi da na tsinta yaro ina son wannan yaro je hukuma ba wai tafi karfi na bane ni ina son wannan yaro irin kiraye kirayen da da al'umma suke ma iyaye to da fatan iyaye za su dage da kuma addu'o'i domin kaucewa abun kunya sannan su ma 'yan mata za su kauce ma irin wa'annan abubuwan da ke sa su aikata da na sani ƙashar watan kenan abubakar halidu mafa ditv gari ya